babu ma ja a fin naya an bauli ka'iman babin da ya zo an hana boli da tsaye shi aka haka ya kula <laughs> ba mu kuma aka ta ba babin an hana boli da tsaye sai ce haddasa na ali ibn hujrin kaga na ga tarjama miyan nuna an hana ashe baka mamaki wanda ya ce ba yi حدثنا علي بن حجر أبرنا شريك idanun المقداد بن شريح أبيه عن عائشة قالت man haddasa kun duk wanda ya baku labarin annan nabi ya sallar sama kana bulu qa'iman ya zai yana boli da tsaye fala ku kan ku gaskanta shi ma kana bulu illa ka'idan bai boli sai tsagunde ko zaune sam kala sai abu isa ce wabil babi an umara wa buraidata wa abdurrahman ibn hasana kala abu isa hadisu aisha ta hasan shay'in in hadha babi wa asaku shi an bi kyawu kuma mafi inganci amma ga wannan matsala can mun san wa qauluhum asahu ma bil babil la yaqli bi sahatin aradul afdala mun yi cikin ka'idar ilimin hadisi sai ce wa hadisi umara inna maru sai dai hadisin ga umaru hadisi umaru inna maru ya shi daga dai wato hadisin umar aro ya toshi? a mai hadisi abdul ibn abdul muharik an in an ibn umara an umar qala abinda umar yace ra'anin nabi sallallahu manzo Allah ya gane ni wa ana abul qa'ima alhali ina boli tsaye fa qala annabi yace ya umaru la tabul qa'ima kaka kun boli da tsaye dan wa tirmizi da ka magana abu isa na alhabis makaho mai albarka sai ya ce to sai shi wannan sahabin ya ce umarul hadamina to abin da adaban tsoro ɗazu can cikin sabon da aka an kawo umar yayi to nan yace ce umar ya annabi ya ga ina ya ce la ta bul qa'ima kakkum buli tsaye ya ce ba ma bultu qa'iman ba adadin sanan ban koma buli da tsaye ba qala abu isa ce wa inna ma rafa hadal hadisa abdul karim ibn abil muhariq wa da ibn daris sai dai inda aka samu illa abdul karim ibn abil muhariq yayi riwaya yace shi ko gun malaman hadisi yana da rauni don da abu abu wato ayyuba as ayyub yani ya rauna nashi wa takallama fi yayi magana ciki ne to su ko su malamai suna magana hadisin abdul karim ibn abil muhariq adiba a gashin wani akwai sanda za a ce ya inganta kayan ya samu illa akwai sanda za a ce hadisi ne mai da illa nan da tirmizi ya kada ya nuna wa akwai maso maso na hariwa da na nuna annabi ya ce masa bai kashe da tsaye saboda nan ina kawa na dan a sanya da magabata mu suka adalci kuma yadda nan in ga ana hana abu ka san ba wai haka zalla na ba wai haka ɗaya yanzu mallaman yanzu ɗaya na taho tsakin mallaman zaure na ce ba aboli da tsaye a'a maganan nan wa tun tirmizi na as-salaf salih al-awwal tun suna dalibin imamu al-bukhari su ka magana wurin ga ba takwalle ba ba jahilan hadisi ba kuma adillai ce kala umar sai dai yace wato ainihin a sai yace kuma amma warawa layi ya yi ruwaya an annabiyan an ibn umar kala kala umar ce ma burtu ka'iman qa'iman munzu asalamtu ni ban taɓa boli da tsaye ba tun musulunta ta wa a as-sakhu tirmizi ce wanga ya yi inganci min hadisi abdul karimi kaji cewa shi tun musulunta bai koma boli da tsaye ba a shekaru musulmi bai kamata ya boli da tsaye ba kenan ga wani kauli an gane ko na'am wa hadisu buraida ta fi hada sai dai hadisin gana buraida da mun to dazu gairu mahfuzin ba mahfuzi na ba to bari mu ci shi abin da zai ci an sai ya ce wa ma'anan na haya anil bawli ka'iman. tirmizi kenan alhabis duk duniya zuba mai ilimi ne ga hadisi balle wani ya ci kasa ya ce ma'ana hanin nan da an ka ce an ka'iman kaga shi ma ya bai ce a'a ban dawo hadisi tun da bai inganta ba shi ya san abin da yake sai ya ce hanin nan ala ta'dibi bisa ga ladabi na bai kamata a yi da tsaye ba la ala tahrimi ba haramtawa na ba amma in dai ladabi za ka yi to ka kai boli da tsaye ya ce domin wa ƙarruwa an yi ruwa an abdullahi min mas'udin ala inna min al-jafa'i ya ce an yi ruwa daga abdullahi dan mas'ud kowa ya sa matsayi ne cikin sabon manzon Allah ya ce yana daga cikin jafa'i abu mara kyau mara mutunci an tabula kai boliwa an ta kayan kana tsaye in ji abdullahi dan mas'ud yana cikin rashin mutunci mutum ya boli yana tsaye jafa'i abin da bai dace ba wannan duk dai kamar yadda ni faɗa bayanai ne ta'un ah, shi wannan ah, al-mubarak furi mai sharhin a awazi shirin tirmizi ba zan zubar abin da zubo gaba ɗaya ba amma kaɗan daga cikin abin da ya ci cewa ya hadisin baraira wanda bazzaro ya to marfu'i ne da labazin salasin mila jafai manzo Allah ce abu uku na cikin rashin mutunci masu muni na farko an yabula rajul qa'iman mutai ya da tsaye aw an yamsa ko qabla an yabraga min salati ko ya shaye huska ta tun bai gama sallah ba ashe masu shaye goshi su ma ashe akwai ashe akwai inda an kace in an gama sallah ana iya goge goshi don yace ka goge goshi tun baka gama sallah ma na cikin jifa'i ashe in ka gama sallah ha ashe ba illa na ba amma inda ko na'am tare da ba wai an ce sai an yi ba na'am aw an yafa fi sujudi ko mutum ya bushe cikin sujuda ta yi sai ce wannan yana cikin nailul audadi gashi shi ma za mu zo da shi da ya ce cikin ba an jabiru ya ce an sama ya hana ya hana riwaya ga jabiru an ya bude rajul qa'imu mutum ya boli da tsaye a harada hu ibn majah sai wa fi isra ciki isnadi akwai adimin da falalu mutaruku malamai sun baka hadisi ne to tare da kaga har yanzu ne an kuma samu tarwaya wanda ba wacce mutuwa ba a yi da tsaye kullum su malaman hadisi suna cewa hadisi ko da ifi na in yayi yawa to yi kauyi ba alhu ba alam ko ba aka nana ba sashi wa zai karayo sashi tun a ce ba a yi a ce la'ifi e ba a ce kai magana ga ta yi yawa maganan musu ya ka sun yi yawa to bari dai mu ce gaba a ba zan waiwaye ma maganganu ne sosai ba illa da ma dai akwai yan maganganu da ka so in waɗi na shi sai ya koma cewa nan gaba kaɗan a inda ya magana Umaru ibn al-Haddab da yace ban taba boli da tsaye ba tun musulunta ta sai yace wannan bazzaru ya rawaito wannan hadisi al-Hafiz al-Haytami ya ce cikin majma'u zawaidi nashi riwayar ga ko rijalun sikatun na mazajin nan amintattu na wa hadha al-asaru sai yace hadisin ga dulle yana nunawa ala anna umara cewa umarun al-Haddab radiyallahu anhu ma bala qa'iman munzu asalama bai koma boli da tsaye ba tun da musulunta sai ce walakin alal habis bai fata labari amma ya ga ibnu hajar cikin fata bari ya ce kasabata ya tabbata an umar wa ali wa zainu sabit wa gairin annahum balu qiyama an ga sun yi da tsaye amma ce haka yace amma to kadima nan yace an ce sun har yanzu sai an ce bai yi ba na to kaga me yake na bayyana su ma yana yawa da an ga da ya illata shin don Allah duk abin da sahabbai kai kullu ana tsaya ka dama so sannan aka yi a gano a ce an taba ganin sun yi to kira mi amayya a kullum ana gana ana tsari ashe inda da tsayi na aka tayi da ba a ko sabanin ga ashe dai asali ba yi da tsayi na'am sannan ya ci gaba da cewa can gaba kawai tirmizi da maganar da tirmizi ya yi ya ce mai ya kawo cikin shirin buhari cewa da tirmizi fi hasil annal bazara don bazaro a hare da wuya da isnadin gabi sanadin sahihin da isnadi ingantacce ga abin da yace haddathana nasar ibn ali haddathana abdullah ibn daud haddathana sa'id ibn ubaydillah haddathana abdullah ibn barayda an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala min aljafa'i yana cikin munanawa ya munana an yabula rajulu qa'iman mutum ya boli da tsaye alhadith faƙala ce لا a رواه عن ابن ibn bareda illa بن عبد الله ban san wanda ya rawaito shi ba in ban ce sa'id ibn abdullah qultu sai da shi mai littafin ya ce to at-tirmidhi dai min a'immati yana da cikin shugabannin malaman hadisi ka fa qawlu ci wanda ya hadisi bareda bi hadha ghairu ta yutamad alai ana dai dogara gare shi wa amma ihrajul bazzar hadithu bi sanadin zahiru as-siha kuma shi ko lalle bazzaro da ya da hadisin ga da zahiri ne ya inganta laina fi bai kore kauna guzan mawa ta gaira ma'abuzin amma lalle bazzaro ko yaro to shi hanya ingantacciya to ana cewa don Allah wanda ya ce ba abu da tsabe da hujja eh to kaga addacin mallan bai ko kaga da suke addaci ko na'am wannan mubarak furuki na mai sharhin wato ainihin tirmizi bari mu ji abinda nailal awadari shaukani yake cewa shi ba ba zan daɗe shi ma cikin bayani ne ba shi ma a cikin babu ma ja a bilboli ka'iman babin da zo cikin boli da tsaye ya kawo hadisin Aisha da ta ce man haddasa kun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wanda ba ku labarin cewa annabi sama yayi boli da tsaye ku karyata shi kafa gaskanta shi ma kana ya bulu illa jalisan bai boli sai zaune da ta kawo wannan ya kawo wannan hadisi shi ma dai yayi magana to kaɗan daga cikin abin da ya ci ya ce wa hadisu baraida ya ce manzal sama da ya ce salasun min al abu uku yana cikin munanawa an ya bula rajul qa'iman mutum ya boli da tsaye ko ya shayi shi ne tun bai gama sallah ba ko ya bushe cikin sallah ce sai ya ce wa wal bazaru wa bi isnadi sai dai cikin isnadi ne akwai waton ainihin akwai sharik kubra abdullahi sai ya ce amma kuma wa qara da lahu muslimu fil mutaba'ati sai kuma wanga da aka gane yana illaci amma muslima ya da sai da cikin mutaba ya yadda da ya goyo shi hadisi a yi mutaba da shi ya inganta kaga hadisi na da ba abu da sai shi ma yana da inganci ga wannan haya na'am sai ce sannan waru ya an yi ruwa an abdullahi min mas'udin annahu qala min al-jafa yana cikin jafa'i an yabu da rajul qa'iman mutum ya boli da sai bai kamata ba kaga ya koma kawo cin baya saboda duk inda ka tayi magana ne kenan To inda ka tayi kallon ba a kaza sai kaga ana yi duk inda ka tayi ana yi sai kaga ana yi sai dai in mutum bai san adalci ya zama bai faɗi ba ya ce wal hadisu hadisi ne ya lullu yana nunawa ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yabulu halal qiyami manzon Allah bai kasance yana boli da tsaye babbal kana hadi yufir bauli abinda yana yin annabi ga boli in ji shiwa in ji mene lul audari shaukani halin an sama ga boli alqudu zama ba tsaye ba fa yakunu al bawl halal qiyami ashe boli da tsaye sai zan makaruhan makaruhi har yanzu ka gani ko shaukani na cikin nailul awdari abin da dalilin manyan mallaman zamani yanzu na aiki da maganar shaukani sai dai na ga da yawa fatawoyi ne da ba su yi musu daɗi ba san ba su ina da fatawa ina da littafi mai mujallidi goma sha biyu fatawoyi ne na ina da shi fatawar shaukani mujallidi goma sha biyu na ina da shi ina wurin ba kaga ai yanzu ya ce to in haka na fa yakunu al-bawl hal ya mai makruhan kenan ko in kai baka da zunubi amma bai dace kai ba fatawawa jawabin wa shaukani bai san hadisan ba bai gasu ba mu je gaba <laughs> na'am walakin kaulu aisha haza amma cewa aisha bai to la yafi isbata man azbata hu albawl min halal qiyami bai kore wanda yace shi ko ya ga annabi yayi da tsayi an gane ko cewa ba ta yi yace bai koyar wancan da yace ya gaya da tsaye yadda ya ci gaba da magana an gane ko har ya kai ga cewa wala shakka amma babu kokonto annal galiba min fi'ili abinda an mahirin inji ce babu kokonto mahirin jaye ga aiki na sama alqu'udu zaune yake ba da tsaye ba wa zahiru abinda dai ya bayyana gare mu anna bawlahu qa'iman bolin da ya da tsaye ya na jawazi dan ya bayyana ana yi na wakile wasu ma sun ce inna ma fa'alahu ya aikata shi na waje in kana bi ma'abalihi don ciwon da an ga kasan gwiwa ce zakarahu ibn al-asir ya ambata a cikin annahaya sai ya kawo hakimu ya roto kuma tilmidi ya roto daga abu huraira cewa wato yayi na don wannan ciwo yace da hadisin ya inganta da an huta to nan gaba kaɗan sai ce ƙalam alƙayyami sai ka abinda ibn ƙayyimi ya waɗi a cikin alayyar nasa sai ce wasu hiyu abinda ya inganta in ji ibn alƙayyami wanda ko babban wanda a ɗan makarantar ibn taimiyya kenan ya ce to abinda ya inganta inna ma ba ala dalika annabi ya aikata haka tana zuhan wato don tsarkakuwa wa bu'dan don nisanta ni isabata da bole daga samuwar boli fa inna hu daga dai inna ma fa alhada ya aikata haka lamma ata ta qaumin lokacin da yazo inda jibjin wasu mutane humal alkanasa wa tusamma almazbala wa yatkunu murtabi'a inda za a zo shara ta zama ta yi tudu falau bala fi har rajul qa'idan in mutu yace zai yi zaune ya boli to lalle la'auta da alai bolin zai gangaro mai wa huwa sallallahu alaihi wasallam istatara biha kuma yayi sitira da ita na waja'alaha bainahu wa bainal haidi ya sanya wannan abin tsakani ne da lambu falai yakum wato ainihin buddin min bauli qa'ima bai da makawa ga yayi boli da tsaye an gane ko na'am yace wala ya haba sai yace wala ya haba wato ma bi hadal kalami min at-takallum yace wal hasil a takeice ne hu qasabata anhu al bawla qa'iman ya tabbata annabi yayi da boli da tsaye wa qa'idan yayi da zaune wa kullu sunnatu duk a ce sunnata shi ya dawo magana ta ya aji ta ibn qayyim shi mai littafin gida tsogon nake na haka su mallaman zaure ko sara ka san su komi kalan yake kalan yake gare in ce wal qu'udu qu'udu su ce ne an ga ba zaune na'am haka su ko sara al qu'ud ma'ana ne na'am sai ci gaba da cewa sai ci gaba da cewa wa kassara abu awana can gaba wato fi sahihi wa ibn shahin da anna labawla an qiyamin mansuhun yace kuma sun sai cewa boli da tsaye an shaye shi to bayan duk ya kawo wannan abin sa ne dan kawo saboda a san kowane mallami cikin su da ya taho bai yadda kaulin wani bai yadda kaulin wani ba bari mu ga saboda ya kamata mu dan takaita bari mu dauko mu ga abin da ibnu hajar ya ce cikin fatahul bari ko kadan na'am kasa su imamul mai yana ga abin Buhari ya tarjama babi ne da shi kasa yana tarjama babi da ana yi ko ba yi da shi ma shi haka yi da ya ce babin ana kasa to abin na ana yi babin ba a kasa to ba yi shi ne samun alamai har sun kai rubutu akan watan tarajibul Buhari shi wa Abdullahi Gondo ai shi ma ya rubutu akan hakan ko na'am to ga abin da Buhari ya ce babu labore ka'ima wa ka'idan babin bori tsaye ko zaune a ce tana kama haida tsaye tana kama haida zaune ba a huta ba buhari kenan sai kawo hadisin ganin Huzaifa da ya ce ya ya ma ya yabo ni da tsaye ya ce kawo mai ruwa ya kawo shi ya ƙare na'am na'am ibn hajar ne al sai ya ce ba inda bi ibarar sursama jalisan mu. baƙulla ya kawo hadisin na Sa'ida da inu maja cewa a ciki sun ce annabi salma ya yi boli zaune baƙulla muka ce unzuri ilai ya bulu kama da bulul mar'a to duk bayan ya ƙara wannan magana sai can gaba kaɗan sai kawo babul bauli inda su faɗa ƙaumin babin bauli wajen jinjin wasu mutane to da ya taho ciki to ciki ya yi wannan magana ibn hajarin da ya to cikin wannan hadisi sai ya kawo cewa ah, ya kawo riwaya ƙasa gaba kaɗan daidai irin wannan magana wadda suka yi sai yake cewa wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da an kace yayi boli ya ci to a wasadalla bi li malikin bi rusa bi mil usul ibn min al bawri yace wa bi nazar la annu sama bi tilkal al alam sai ila badani min shay'un wa ila hada ashara ibn hibban bi dhikri sabbi bi qiyami qala la anna gulam yajri makana yazlu lil qu'udi annabi bai samu inda zai zama ba fa qama sai ya tsele kaure li kaure darbil ladhi yalihi min sabal sabada kana aliyan ba amina ayyata da ilai shay'un min bauli wa qila an ta la'anna sabadata raha yata'allalu ala bawli fala yatada ila al ba'il minhu shay'un wa qila inna ma bala qa'iman la'ana halati wato ainihin يؤمن معها غروز يؤمن معها fa الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار ويؤيده abin da ke tabbatar da haka cewa yayi bolin na da tsaye don dai waɗanda illoli riwaya Abdurrazzaq daga Umaru Albalu Qa'im Hasan al-Duburi wakili sun ce asababu kaga duk yana bayyana don mi waye da tsaye kaga dai yin da tsaye duk adan gana akwai illa maro ya ani shabi wa amur annal araba larabawa kana ta tajbila waje Isilbi, bi don dan ciwon tsara suke yin boli da tsaye fala allahu kana bi wara wala hakimu wa bai haqiyu an hadisi abi hurairah qala inna ma bara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman lijrin kana kana bi abali sai ce shi ma ce kai da hadisin ga ya inganta da an huta sai ne kawo cewa abu awana ya shiga da ibn shahin cewa lalle lalle annal bawla an qiyamin mansukh boli da tsaye an shahi shi ya koma kawo ruwayen Aisha da kuma cewa lalle ya tabbata da ya koma kawo waɗancan da sun ce a'a an ce dai ana yi to duk da minsa ne dan karanta wannan kauli saboda a san cewa duk kaululukan gana ana yi ko ba a yi malamai sun ga da san can an ga ana yi an ga ba a yi illa suna kallon in zai gangara ma ga jiki ko rashin lafiya ko illa a kauci ba zan diba sauran littafai ba amma wannan ibn al-hajj mai halu. wannan mujaddidi dan fodo ya kankawa mana hujja da shi wato ainihin a cikin littafai ne to dama shi da ya tona magana yadda za a yi tsari ko kashi to ya kawo ladubba ladubba masu ya sun kai wucin guda hamsin yadda za a koya ma mutum boli da ya tsari a yi awa guda ana koya ma mutum da zai yi tsari ko kashi cikin ilimi haka mu addinin mu komi ya koya ma wa da a yi to cikin wannan bayani da ke yi sai ya ce kuma wato ainihin a sami na tolo 20 matsala ta 28 ne ba da bauri ka'iman an yi sabani ga boli da tsaye oji za an kace an halatta wa ƙwarya an kace an karhanta Wani mashhuru mashhuri aljawaza ana yi izaka kana fi mawli'i in wuri na la idala idlal wani bai iya cinka ne wa kana la mul'u rahawan kuma wurin yanzu akwai rere inda bai gangarwa fa innahu iya bihi min waje islami zai samu maganin ciwon tsara wa ala dalika hamalu don haka sun kaɗo hadisin nan cewa annahu bala qa'ima ya buli tsaye akan ciwon tsarana kaga shi ma fahimta wa kenan fahimta ta kenan ko yace akan haka an kaɗo hadisin annabi ya yi buli wannan ibn al-hajj kenan mai manhalu gudun kada mu tsawaita na so in magana ya wannan Ibn munziri da magana a cikin al-muhalla bil asar shi ma Ibn munziri da ya ta akan ana yi kuma ba a yi ya ta yi akan illa amma dai abin da za mu roye da shi aiki lewa ta ga guda za mu yi ko to bari mu yanzu bari mu dawo fiqhu sunna na asiri sabi malamin zamanin da bai daɗe da wucewa ba bana malaman zamani sun san da tafiya ce to a sai sabe a cikin fiqh sunna daga cikin ladubban hitsari da kashi sai dai ya ci Allah ya bula qa'iman kan mutu ya yi boli da tsaye daga cikin abin da ya kamata Allah ya bula qa'iman kai ya boli da tsaye ya ce lin munafati wa waqara domin yana kore ma mutun natsuwa sai a gane wani da mutunci ne ko da mutunci shi kai kaji ko kago ga ita a fahimta mutanen ƙasa ka kenan ko hatsin al'ada ce kuma saboda kyakkyawan al'ada ba al'adance tsari da tsaye ba al'ada mai kyau ba ta yi tsari da tsaye kyau suna na ba mutanen sokoto ba a sai sabi ya ce haka wala annahu kuma ƙarya ta ɗayar alaihi da shashi kuma yana iya watsu ma in kai shi da tsaye ya ce amma fa idan umina minar shashi idan an ka amince ma wato ainihin tsarin nan idan an ka amince mai tsari wato ainihin daga tsaye idan an ka amince mai jaza ya halatta an gane ko to saboda aka ala ayi halin dai a can ya kawo ne nawawi shi ko mai sharh musulmin dan na so makaranta shi ya ce ce albaulu jalisa a habba yalayya amma boli dai da zaune gaskiya ya yi muna an gane ko wa qa'iman mubahun amma da tsaya halatta wa kullu dalika sabata an rasulullahi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kamata mu takaita ko abin da yasa na dan waɗannan yan takaitaccen bayanai saboda matsala da bata kai ta kawo ba wanda yanzu dan gurbatawa ɗaya mun kai tun na so mu yi magana da su ibnu qudama na so mu yi magana manyan mallamai daban-daban masu sulufi akan wannan matsala amma ina ganin ko nan ɗaya ya takaita ko to a kaga duk abin da da haka aka yi da ba a rikici ba mu kawo abin da asinan kubra da limai haƙi ba da malaman hadis ba mu kawo abin da nauyi ba a cikin al-majmu ba mu kawo magana ibnu al da ba a cikin atarhidu saboda ulewar lokaci to insha Allah kamar da muka yi wannan matsala duk wani abu wanda mun ka cimma da matsalolin na da yawa to za mu tsaya gwargwado mu zuba shi a ji bayanan malaman hadisi gare shi haka dai ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil